يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما الله تكين إيقونسا yau muna ranar hudu ga watan biyu a jerin watannin hijira shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar ashirin da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babi na biyu babu sabri inda za mu tashi a kan hadisi na ashirin da takwas wasu kuma nasu za su mai wa'ansa na talatin ma ina jin a lambar ashirin da tara ko وعن أنس رضي الله عنه قال kuma an karɓo daga anas allah ya yarda da shi ya ce lamma taƙulan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yayin da jikin annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi yayi nauyi ta dalilin rashin lafiyar barin duniya ja'ala ya al-karbu sai wato magagi ya rika sumar da shi فقالت فاطمة رضي الله عنها سي فاطمة ألا يردد إتا تشي وكرب أبتاه ويوما غاجم بابانا فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم سيما زن الله يكي شوى دغيو با ثورا ونما غاجي da zai sake samun babanki falamma mata yayin da mazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rasu qalat sai Fatima ta ce ya abata kai babana ajaba rabban da'ahu wanda ya amsa wa ubangijin da ya kira shi ya abata kai babana jannatul firdausi ma'awa wanda aljannar firdausi ce makomarsa masaukinsa ya abata ya babana ila jibrila nan'a muna wato anin ba da labarin rasuwarsa ga mala'ika jibril falamma dufina yayin da aka binne manzo sallallahu alaihi wasallam qalat fatimatu radiyallahu anha sai fatima Allah yarda da ita tace atabat anfusukum yanzu kun ji daɗi a ranku yayi muku daɗi a rai an tahfu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam turab a ce ku zuba wato ƙasa ta binne manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a kansa Rawahul al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi kamar da muka ambata a jerin wato anin karatun da muke na wannan littafi shine hadisi na 28 sahabin hadisin shi ne sahabin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Anas bin Malik sunansa shine Anas bin Malik bin Nadr Anas dan Malik dan Nadr sunan mahaifinsa Malik sunan kakansa An-Nadr alkunyarsa kuma ne masa alkunya da Abu Hamza baban Hamza ƙabilarsa kuma ɗan ƙabilar khazraj ne cikin manya-manyan ƙabilun da ke garin madina aus da khazraj to shi ɗan ƙabilar khazraj ne batun matsayinsa kuma da allah subhanahu wata'ala yi masa shine mai ɗawainiya baran gida in ji bahaushe dan aikin gidan manzon allah ira da amincin allah su tabbata a gare shi matsayi na gaba Allah ya datar da shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaici hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama masu yawa domin shi kadai ya rawaici hadisi dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida shi ne sahabin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawa addu'a da Allah ya yawaita dukiyarsa ya yawaita ‘ya'yansa ya kuma datar da shi tsawon rayuwa idan ubangiji Allah subhanahu wata'ala yi maka yawan dukiya kana mutumin kirki to magana ce ta ka nemi lahira da ita idan ya maka yawan 'ya'ya, kana mutumin kirki magana ce ta ka ɗora su akan turbar da manzo zai alfahari da su ranar alkiyama wannan ma ƙarin ɗaukakan matsayi ne gare ka kana mutumin kirki Allah ya maka waicin kwana to an baka damar ka yi abin kirki kafin a karɓi rayuwarka wannan duk abin da mutum zai nema a duniya bai sa wuce dai irin wannan a baka yawan ƴaƴa masu albarka a baka dukiya mai albarka a yi maka yawancin kwana mai albarka to manzo sallallahu alaihi wa sallama ya masa wannan addu'a ita ku addu'ar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama karɓaɓɓiya ce da haka wannan manzo eh, da iwa wannan wato an sahabi nasa addu'a wannan sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya dace da wannan addu'a ta manzo to Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa albarka a dukiya ya ba shi yawan ƴaƴa kuma ya datar da shi tsawon kwanaki ya zauna a garin Basra a lokacin halifancin Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi a can basra din Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta casa'in da uku da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai sharhin wannan hadisi Anas Allah iya da shi ya fara cewa da lamma taqula an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam to wannan kalma ta taqula as ko as ina daukan ma'anan nauyi idan mutum yana lafiya lau yakan faɗi ya tashi cikin sauƙi ma'ana yakan zauna ya tashi ya kwanta ya ɗauko ya aje a cikin sauƙi saboda da lafiya a tare da shi amma da zara aka ce bai da lafiya Su sai ka tarar da komai nasa yana yin sa a cikin nawa karshen ta ma sai an tallafa mar ya tashi wani lokaci kwanciyar ma ko zaman sai an kama ka kamar yadda akwai sanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya suma wajen kimanin sau uku ina yunkurin zai tafi masallaci ya suma in ya farka ya kuma cewa an yi sallah ina jiran ka kuma kokari ya fita ya kuma suma har ta kai ga san da wato anin abbas dan uwan babansa baffansa da ali dan dan uwan babansa dan baffansa abu talib suka kamo shi lokacin da wato anin ya farfado ɗaya ya kama hannunsa ya ɗora a kafaɗa ɗaya ma ya kama hannunsa ya ɗora a kafaɗa suna tafa da shi ƙafafuwansa ma bai iya ɗaga su suna jan ƙasa saboda san ya ga wato ainihin kafin dai ibar duniyan nan sahabbansa na nan akan abin da ya tafiya ya bar su na kulawa da ibada sallah da sauran ibada to a wannan rashin lafiya da ya fama shine Allah zai ce lamma saqula an sallallahu alaihi wasallam lokacin da jikin manzo tsira da amince Allah sabbata a gare shi yayi nauyi to shi da malamai suka ce ana yin wannan salo na bayani ana nufin lokacin da rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tsananta fassarar abin da ake nufi da jikinsa ya nauyi ke abin nufi ba wai a wannan lokacin nauyinsa ne ya nunku akan yadda asalin nauyinsa yake ba a'a ya samu kansa yadda yake iya daga kansa ya gudanar da al'amuransa ya zauna yadda ya so san ya so hakan ta rasu gare shi ma'ana bai iya yin haka duk inda wato anin zauna to tashi ine man wuya in kwanciya ce ɗagawan ma tana yin wuya to wanda aka sa a kafaɗa amma ya ɗaga kafa ya gagara sai dai a jata a kasa ai ka san jiki ya nauyi ma'ana bai iya ɗaga sassan jikinsa kamar yadda ya saba san da yana da lafiya ma'ana ciwo yayi tsanani yanayin da yake ciki ya wato anin wuyata to sai ta ja'ala ya taɓa alqard sai zamanto magagi abin da yake samun zuciya lokacin da wato anin ake cikin halin yiwuwar barin duniya shine ba yake cewa magagin mutuwa to yayin da wato anin ya zama to a wannan yanayi sai magagi ya zama yana wato anin lillibe shi sai tsinci kansa ya suma bai iya sanin me ke faruwa sai dai in ya farfado sakamakon alamu na duniya da yake bayyana a tare da shi lafazin imam tirmizi na wannan hadisi da imam ibnu majah yana cewa lamma wajada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min qurbil maut ma wajada yayin da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya samu kansa a magagin mutuwa sannan malamai sukan ce ana iya kuma karanta shi nan ma waje da rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min qurbil maut ma waje da. maimakon kar kurab jam'insa jam'in magagin yayin da magagi bisa magagi ya samu manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi qalat fatima sai fatima ta ce to batun cewar magagin mutuwa ya samu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jikinsa ya nauyi ciwo ya tsananta Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa da rahma ya rawaiti wani hadisin daga Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yarda da ita wanda wannan hadisi na ce na ta fito da abubuwan da suka wakana ko suka faru a lokacin wannan magagi na wato ainihin alamun mutuwa da suka bayyana ga manzo sallallahu alaihi wa sallam Aisha Allah ya yarda da ita take cewa Inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam! yayin da manzon Allah tsira da hakika manzon Allah tsira da annabi Allah tabbata gare shi kana baina yadayhi raqwa yayin da ajalinsa ya kusanto ya kasance a gabansa akwai wata fata da ke dauke da ruwa mazibi ne da ake sa da fata mai iya daukar ruwa aw ulba ko kuma wato anin wani mazubi na katako da ke ɗauke da ruwa kamar ka ce akushi yana ɗauke da ruwa a gefen manzo sallallahu alaihi wasallama a gabansa halin da yake ciki na magagin fa yamsahu bihima wajhahu sai wato anin ya shafo wannan ruwa sai wato anin ya rika shafa wa fuskarsa na yanayin da yake ji na wato anin tsananin ciwo wa yaqulu yana bi da cewa la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai inna lil mauti sakarat haƙiƙa mutuwa tana da magagi ma'ana magagin ya kai ga yana ɗiban ruwa yana shafa a ya kai ga yana wato la ilaha illallah inna lil mauti sakarat kun ga labazin hadisin mu da muke magana akai ya dai gaya mana sanda ciwo ya tsananta da shi yake cikin halin magagi ga abin da yarsa ta ce shine za mu da bayani to shine ya faru da shi a magagin da ake nuna cewa yana cikin magagin shine Aisha take gaya mana ta kai ga sai dai rika shafa ruwa ina gogawa fuskar ina la ilaha illallah inna lil mauti sakarat to da yake tabbatar mana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ci ya kafin a karɓi rayuwarsa wuya irin ta rabuwa da rai da Allah yake dora kowane bawa ina daga cikin jarraba da ake jarrabar bayi da shi ko jarraba da ake jarrabar bayi da ita ita jarrabar mutuwa kowane bawa da za a karɓi ransa duk da Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa akwai bambancin shirarren mumini da kafiri ya ambata cewa su kafirai wannan ati, gharqa ya yi rantsuwa da mala'iku masu tuncike rayukan kafurai da ƙarfi a tun da ka ji garɓar kama ka san ba sauƙi ba ya ce wannan shi da'a ah, to mu ba ya ka buke ta ya garƙame kofa ba daga rana jin baka samo garƙame ba ma wannan shi fati na shi Allah ya rantsuwa da mala'iku masu sunce da zare ran mumini cikin sauƙi to amma duk da za a zare ransa cikin sauki ba irin zare ran kafiri za a ba rabuwa da ran ina da ɗaci yana da sa wato ainihin jin wahala abin da yake cikin sassan wato jikin kace za a zaro shi a fito da shi saboda haka wannan yanayi da aka karɓi ran manzo sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci jarraba wanda kuma su dama annaba akan ninka musu jarrabar su daban da ta sauran al'ummar to shine malamai suke cewa hikimar da ta sa aka jarrabi manzo sallallahu alaihi wa sallama da wannan magagi na rabuwa da ransa da barin duniya dan Allah subhanahu wa ta'ala yi masa wa samun mafi ɗaukakar darajar da yake baiwa masu haƙuri akan abin da ya tsoro musu na jarraba domin tafiya ka bar duniya a zare ranka ma ɗaya ne daga cikin wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تدمن زوية ثاني ولما في أوقك الدرجة لها قدن دي فسكنت يي ألوك تنزاري رنسا شيسا الله سبحانه وتعالى يوى تؤالين جرنبيش دوانا للربا wanda sai yake sanar da mu cewa lalle yin haƙuri a lokacin barin duniya abin nema ne kamar yadda hakuri lokacin da kake rayu a duniya mahaɗi ne sai da shi rayuwa za ta gudana kamar yadda Allah ya bukata wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako kan cin nasara al'amuran ku da yin haƙuri da kuma yin sallah suna ka manzo sallallahu alaihi wasallam yayi haƙuri a lokacin rayuwarsa da babu ya shi wajen haƙuri haka ma lokacin karɓar ransa ya yi haƙuri ba shi da abin cewa sai la ilaha illallah inna lil mauti sakarat ya kuma shafi ruwa ishafa wa fuskarsa koya da sassauci to bayan wannan abubuwa da suka rika ruwa da manzo sallallahu alaihi wa sallam 'Esta, Fatima da ta ga halin da yake ciki فقالت فاطمة في فاطمة رضي الله عنها ألا يدر إتاه wa karba abata wayo magagin babana Ma'ana tana tausaya masa tana wato kokanta masa halin da ya samu kansa a ciki da yanayin da yake fuskanta na zai rabu da wato rayuwarsa zai bar wannan duniya shi ne malamai suke cewa wannan kalma da ta yi kokantawa ne jinjinawa ce ga shi manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan magagi da yake ciki da fuskantar jarrabar barin wato ainihin duniya ta hanyar cire ransa ta yi haka don jin kai a gare shi mana wannan kalma da ta faɗa wa karba abata ta faɗe shi ne domin wato ainihin ta faɗi wannan kalma ne ta faɗi wannan wato ainihin magana ce saboda tausaya wa babanta halin da yake ciki to shine sai malamai suka ce furta irin wannan kalma tawakar ba abatahu da tai baya cikin kururuwar jahiliya da musulunci ya hana a'a suka ce wannan na daga cikin wato kokantawa da jimamin wani bawa shiga cikin wani hali ka tausaya masa ba tare da ka fusata ka nuna fushinka game da abin da Allah ya hukunta ya zartar ba shine abin da wato ainihin Fatima ta sai malamai suka ce shi wannan halal ne da me kuka dogara suka ce da tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yayi mata domin ai da tace wa karba abata ya ba da amsar laisa ala abiki ba'da al-yawmi yawwa ko laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm ko kenan yana jin abin da ta faɗa har ma yake maida magana akai to ko ba ɗabi'arsa ba ba halayyarsa ba in aka yi abin da ba daidai ba a yana wannan gabar ya gyara dan shina daga cikin cikar aikin da aka aiko shi na manzanta duk abin da yake na ba daidai ba idan ile shi duk abin da yake na daidai ya wato faɗe shi ya kuma koyar da shi suka ce tabbatar wasa ta nuna ya halatta idan za ka ɗan kokanta ta ka ce wayo ba kai kururuwa ihun da wani ma sai ya jiyo ba a'a dan wanda za ka faɗa na kusa da kai da kai sai shi ya iya jin cewar kana kokanta masa kana masa jimamin halin da yake ciki wannan ba laifi bane a shari'ance wannan ya halatta malamai suka ce kuma wannan yana nuna cewa ba daga murya ta yi ta ware murya a raka ta biyu ya ce kaza sai karanto ayan sai shiga tafsirin shine darasin sa wanda ya kwanta rashin lafiya aka ce ciwon ka da za a baka wani magani za ka warke amma duk wani gashi da ke jikinka zai zube yace shi ba su hada da Allah ba gemu a fuska a bai ai ba wama zai to shine yake cewa wal jawab amsa ga Fatima ta ce ranku ya daɗi kuka binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kurka kasa kuna zuba masa yace annaha babat haka ne ya yi daɗi da ƙasar da suka ɗiba suka zuba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam li anna hadha ma arada Allah azza wa jalla saboda wannan shine abin da Allah yake nufin ayiwa bayinsa na kwarai ya ce kuma amatahu ka akbar martaba shi daraja ce gare shi abin da shi domin kafin sa an binne annaba da manzanni haka turbar take shine tsarin kuma shi yazo da bayanin abin ne mamaci an fahimta ko aiki da sunnarsa a aiwatar da abin da yake a kansu ita to wannan abu ya masa daɗi domin shine shari'ar Allah ita ce dokar da Allah ya shimfiɗa na abin ne duk wani mamaci da ya rasu saboda haka yake cewa inda da abin da sahabbai za su fanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi na dukkan ban ƙasa duk wani abu da yake duniya a ce mulkin su ne ana iya a fanshi mutum da shi daga rasa shi ya kuma zarce ci gaba tsoriya da rayuwa kuma hakan shi yafi da sahabbai sun yi haka saboda ba shi da masu ƙaunarsa irinsu ba shi da masoya kamar su ita ma ta san haka an fahimta ko amma baya da suka iya da abin da aka hukunta shi ne martabawa gare shi kuma shi ne jin daɗinsu sun yi abin da manzansu ya ɗora su a kai har bayan mutuwa. yace saboda wannan shine tsari na ubangiji subhanahu wata'ala kuma Allah madaukaki ya riga ya zartar da hukunci na cewa zuwa gare shi bayansa za su koma innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun za ka mutu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma za su mutu za ku haɗu ga baki ɗaya a gurin ubangiji a nan ne za a riƙa ja in ja da kai da kace ga abin da nace a yi da wanda yake ya ji ya gani ba zai ba to wanda yake tabbatar mana cewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fuskanci wato abin da ya fuskanta na magagin mutuwa ba kuma irin abin da ya wakana na maganganun 'yasa a lokacin da wato alin ta rasa shi to shi ne sai malamai suke cewa wannan hadisi ina kunshe da fiqihu da fa'idoji kamar haka na farko yana sanar da mutuwar cewar haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar sauran mutane ne ta bangaren ɗabi'un ɗan adam na abubuwan da suke faruwa da bayi sauƙaƙa waɗanda babu tawaya ko aibi a cikinsu rashin lafiya magagin rashin lafiya ko kuma magagin lokacin barin duniya a lokacin ɗaukar rai to duk irin wannan ina faruwa da wato ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam ba kuma shi ba har sauran annabawa yakan ce wa ra'asa wa kaina saboda radadi da yake masa da ciwo da yake ba shine malamai suka ce suna yin rashin lafiya mai sauki da ba ta haifar da wani aibi ko illa amma darajar rashin lafiyar take nakasa mutum ta aibata shi to annaba da manzanni ba sa shi ba wani annabi kuturu ko makawo babu gurgu babu mai kambale haka shan inna an fi saninsa da shan inna an gane babu rabtai a cikinsu kuma mai rabtai shi ba kuma hausa ce kuma rabbe shi ne wanda ba zai iya biya wa mace bukatar sha'awa da shi da ita duk sai dai Allah sarki aka gaba karamin ciwo ba to ba wani annabi mai irin waɗannan to amma abin da ya shafi zazzabi mura ciwon kai magagen rashin lafiya ko kuma barin duniya ko kasa yin wani abu har sai an tallafe ka an kakama an ja duk yana faruwa da shi domin wannan ba abin da zai tafi da wata gaba ta kamar ba abin za a ce ka rasa wani sashi naka bane da haka manzanni suna irin wannan wannan hadisin ya tabbatar mana domin shi ma ya fuskanci abin da bayan suke fuskanta na kwarai a lokacin rabuwa da duniya sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu halaccin ko kantawa dan uwanka halin da yake ciki da tausaya masa na magagin mutuwa ko jimami akan wata matsala ta faru da shi ta rashin lafiya wannan ba laifi ba ne inda ba za ka kururuwa da aka hana a musulunci ba don ka zubar da hawaye don ka dan faɗi kalmar za ta kana tausaya masa kana jin ba daɗi to wannan babu laifi muddin dai ba zai haifar da wato fushi da samuwa ta ba jin ba daɗi da abinda Allah ya hukunta ba wannan ba laifi ba ne sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine fiyayyen bawan da zai tafi zuwa ga firdausi sauran duk wanda za su je bayan sa sannan malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa babu wani abu da za ka yi wa bawa na kwarai da Allah ya karɓi rayuwarsa fiye da ka binne shi ko saboda haka tunda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba za a binne kuma tunda aka ɗauki wato binnewa ita ce mafi fitir abin da za a yi wa manzo haka ma sauran wanda ba su kai shi ba saboda haka wanda yake tabbatar da cewa abin ne mamaci shine martaba shi shine abin da shari'a ta musulunci ta yadda ta tsara da aiki sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewar babu laifi ka sanar da mutuwar mamaci ga wani wanda zai halarci jana'izarsa ko wani wanda kake koka masa da tausaya masa halin rashin da ya fuskanta shi bawa zai iya faɗar magana a yana mutum da fatan maganar ta isa ga kunnen mala'ika ko da fatima tana faɗar wannan magana ba tare da kasancewar ga mala'ika jibril zaune kusa da ita ba ko amma ta san tun da ta faɗa wanda ya halicci mala'ika jibril ya halicci manzo ya halicce ta ita kanta me iya isarwa da wannan bawa sakon abin da ta faɗa ne ko saboda hakan tana faruwa a lokacin da manzo yana raye idan mala'ika jibril ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallama yakan ce mala'ika jibril ya nemi ki sallama ke aisha ko ke khadija misali sai ta ce ni ma ka ce in ne masa sallama kaga ta ce ana masa sallama ai faɗa manzo zai ko tunda ana iya manzo ana mayar man da sallama ya faɗa to ina ga kuma ubangijin da yake da kowa da komai an fahimta ko sai kuma za ka iya bada saƙonka na ubangiji ya isar da wani abu zuwa ga wanda ya isa musamman ma kuma da mala'ikun nan kusan kullum muna tare da su waɗanda ake tare da su wasu su da ka shi sa ake so ka rika tuna cewar ba fa kai kaɗai kake tafa ba in za ka yi wani abu na ba daidai ba ka suna to akwai fa mala'iku suna kallon ka shaidu ne in kana jin wannan zai rage maka ka bara da bara ma ko to za ka batun ka zauna ka yi ne ka cika fahimtanka da za a yi maja za ta ci ko ba za ta ci ba waye zai yi wane ne kaza wa za a haɗu ko ba duk faɗin ka da wannan ba zikiri ba ambatan Allah ba karatun Qur'ani to ya kamata karkashin cewa akwai mala'iku da suke gefe suke tare da kai shaida ne akan abin da ka faɗa abin da kake aikata da sauran sai kai abin da ya fi zama shine nasara martaba daraja a gare ka. Suraka to wannan hadisi ina sanar da mu cewar sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama sun tsayu da aiki da abin da manzo ya tafiya bar su akai har bayan su sun aiwatar da abin da shine shari'a na binne mamaci da shi kansa kamar da kuma suke ba kowa cikin sahabbai har suka bar duniya to da wannan shine abin da rairaye a takaice abin da wannan hadisi yake koyar da mu abinda muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tutuban harshe Allah iya tsere islam raftai shi ne jam'in raftai eh, raftai guda ɗaya kenan raftaye da yau ba sa zama kurame ko makafi ba sa zama masu kambali ko masu kambale ko raftaye kace ne a cikin na babu? asabar eh eh shahidi na hadisin da muka karanta akan abin da ya shafi haƙuri yayin da kai samu kanka a cikin wani abu na jarraba ta ubangiji imamun nawawi ya ka hadisin a babu sabari ko dan ya tabbatar mana cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi hakurin jarrabar da Allah ya masa lokacin karɓar ransa har kuma ya zamanto irin abin da yake faɗa kafin rasuwarsa na idan rashi ya faru sanda ya rasa ɗansa yake cewa ba shi da abin da zai faɗa ubangiji sai abin da zai yarda da shi amma dai hawaye ya zuba zuciya ta ji sosuwa da ta rasa abin take su to wannan abin da ya aiwatar haka san da ma zai bar duniya a nasa tirarren da aka yi masa ya koma zuwa ga mahalicinsa bai da abin cewa sai la ilaha illallah inna lil mauti sakarat ya yi haƙurin jarrabar da aka yi masa sannan malamai suke cewa ita ma fatima ta yi irin nata haƙurin sakamakon rasa mahaifi da kuma irin yadda ta ga yana cikin halin magagi take cewa wa karba abata ko to wannan ba ta yi irin abin da ake na jahiliya ba ma'ana zafin rashin ko jimamin za ta rasa mahaifinta bai sa ta fita daga tsarin shari'a ba ka tsayu da abin da yake shine abin da Allah yake so manzo yake so a lokacin faruwar musiba da shiga tsaka mai wuya alamu ne na ka haƙura ka dangana da abin da Allah ya hukunta an fahimta ko nan ma zai iya shigo a babin haƙuri illa da jigo ya kawo dai ya tabbatar mana haƙurin manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da rabar raba shi da rabar eh na na walaikum yake cewa ya ga a yanzu kafin a kai mamaci bayan gama masa sallah akan nemi guri a zauna a yi wasu addu'o'i sannan sai a ɗauka to haka za ka gani daga wani guri zuwa wani guri ba ko ina ba ma akwai da in an gama sallah sai an zauna an yi addu'a in an binne sai an yi addu'a za a yi wannan zaman a yi addu'a in an dawo daga kai shi ma an zo gida sai an zauna an kumai an fahimta ko kaga guda uku kenan to abin da yake a shari'a wannan sallar dama abin da ta kunsa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akarin wa wasi ga sunan dai an gane ko to manzo ibada lafazi da za a yi wa wannan mamacin addu'a da shi wani lafazi kake da shi da yake ruwan nan babu ya ba da salon yadda za a yi lokacin da aka yi kabbara ana gaban mahalicci shirgabawan nan naka da ka karba mune masa abin da bawan da ka aiko da dokokinka ice mi fatanmu da shi da ka karba da mu da muke yin abin da aka ce da wanda ya zo da saƙon ka amsa mana shi ne abin da ake nufi sai kace to bayan mun bar gaban ka ya ubangiji a falan da kace kamar da mazan ka ya bayani ya tafi mu ko muna da dan wani ta cewa haka yake saboda ba daidai bane ana gama sallah abin da ake bukata a dauka akai shi sa ba manzo yace ba a san jinkirin kai gawar mamaci yayin da ya mutu aka riga aka sallah ai maza a kai shi idan nagari ne kuna gaggawar isar da shi zuwa ga alkhairin da zai samu manzo yace in watsatse ne kuna gaggawar saukewa kafadin ku yatsiya, an gane ko saboda haka abin da yake shari'a da an gama sallah a ji in an kai abin da yake shari'a annabi yake a roƙa masa abu biyu Allah ya yafe shi laifuffukan da ya ba shi ikon amsa tambayar da za a yi masa a daidai wannan lokaci ana gama wannan to kowa ya kama gaban bayan an binne shi ya kuma ba da dama kawai ana daga tsayin aka fuskanci al'ibla za a yi wannan addu'a Allah ka gafarta masa ka ba shi ikon amsa tambayar da za a yi masa ka sauke abin da manzo ya dora maka kuma ya ba da dama ga wanda yake da lokaci da dama zai iya tsayawa ya masa addu'a gwargwadon a yanka raƙumi a feɗe a gyara kaga kenan mai tafiya gurin aiki zai tafi wajen aikinsa shi yayi mai nasa majiyacin da zai je mara lafiya da zai je ijiya ije ijiya ko malamin makaranta da yake riƙe ɗalibai je riƙe ɗalibai abubuwa ga su in kana da lokaci kai yanzu baka da abin da kake yi ka bar komai ko kuma gun aikin ka sun ce eh, ka je ka ji da bajin mamacinka to zauna kai awa hudu ma kana ba addu'a in ka gama ka so ka a nan makabartar an gane ko amma magana a dawo kofar gida kuma har ka ai da aka dawo na bai dawo ba wannan bai da asali kawai daga makabarta ka wuce gurin aikin ko ka tafi wajen bukatar yawa shi da ka zo ka kai ka sauke haƙƙin da aka tsora ma, shi ma dan uwansa na kusa da kusa ya san ka sauke nauyin da aka tsora ma, an fahimta ku wannan shine shari'a wanda bai samu zuwa a kai shi ba ita labari kuna zaune kuna karɓar jajanta muku rashin da kuka wannan ba matsala an fahimta ku in ka je makabarta aka tafi da yawa ba kai ne majibincin gawar ba ba kai ne limamin da kai sallah ba bare kai bayanin manzo ya ce a roƙa masa abu biyu a yi wannan a tafi a akwai wani shi ya kuwa ma karatu kai kanka ma kuma shi sai an zauna an karanta a ayatul wa falaki da nasi uku uku ga magabata da waye da sauransu bismillah da fata da bismillah ko qul huwallahu da kaza an gane ko kuma sannan ka samu kanka a yanayin da yanzu kake kokarin kai isar da sakon irin waɗannan abubuwan na kira zuwa ga Allah da kuma abin da yake tsari na sunna to idan kana tsayan ka roƙa masa Allah ya gafarta masa zunubansa Allah ya ba shi ikon amsa tambayar da za a yi masa su kuma suna ta a karanto kaza ayi yi kaza a kaza tunda manzo ya baka damar karamar da wata addu'ar in dai abin da za su yi bai wuce ka iya yi ka tafi gurin aikin ka ba sai ka yi an fahimta ko kai kana da wata damar da manzo ya baka ta yi wannan ko ba yi wancan da ake din ba an fahimta ko Ka yi na sunna kuma in kai kake da jagorancin limancin da za ka faɗa yi na a yi iya wannan roƙa masa Allah ya ga mazulubansa Allah ba shi uku amsa tambayar za a yi in aka kwatanta ya daidai shi ayin kace to dan uwa Allah ya saka muku da alkhairi an sallama kowa ana yi ana yi a kwana tashi a kwana tashi wata ran komai zai gani an fahimta ko kada a zo tun gurin ya kace mu ba za mu ba a kai mace kuma a da da rigima an fahimta ko abu yana buƙatar sannan a hankali eh ɗabi'a cikin dan adam in ya jahilci abu ko kuma ya ginu a kai ɗan wani lokaci raba shi da shi sai da hikima sai da dabara sai da kuma wato ainihin kudu ila sabila rabbika wal mau'izatu lakum wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk